رجل صلى المغرب أربعة يودا زاءتي أبو مطن ونوطية التي ركعه أقل من ركعه فظن أنه صلى ثلاثة سيد أوقع أوكي وأضاف إليها ركعة سيد أقل ركعة فلما صلى الخامسة بيصلى تبيض إن بسجد بها ذكر أنه قد كان أتم صلاته يتنو دليل فقط بيانا مضى صلى فا شكاكيا فياك أو ركع قال يرجع ويجلس فيداوي دولة ولا يضيف إليها ركعة أخرى بذلك ذلك على تركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قال وإن كان لم يصلي من الخامسة إذن يدما الله دقبير إنما إلا أنه ركع وكذا سجاده ونيئتك أيوة، a لو أن نندكتي lau ana rajula sallar maktuba arba mutum ne ya sallar raka a hudu can sai sake-sake zo masa ba raka a hudu ba ce ba uku ne ba ta kai ba kenan ku ta kaganin me a kansa ba ya karo su cika ba shi nan sai iya karo raka daya lokacin da ya sallah kaga yanzu zaton hudu ya yi kaga wannan ba ta zama ta biyar kenan ba sai ya a wurin sa da zaton sa hudu kenan amma hakika biyar ne sai lamari ya bayyana masa ai wannan tabiyar ce ya riga ya yi sajada guda biyu zai zauna ta cika hudu sai tuna biyar kenan ta ne wannan don ba mun tsalla kenan ba abin nan ba yana ya fito ko eh, ainihin haka annahu kada kana akan ma faratahu kenan ku ga ba zai ce to tun da yanzu raka biyar kenan kaga ya zama ne ya ƙara ɗaya ka zama shida ai ta fadila ce dama hudu ne ba na fila ce ba kaga inda na fila ce a nan ai dole sai ya ƙara wata son zama ku bambancin su dama da farilla kenan So da kana kala yarje wa yajlisu ba zai ce ga ainihin bari ya ƙaro zama shi ba sai ya zama shi ولا يضيف إليها أخرى وليس فينا ستة وسفينا شفعا الكلام واضح ثم يسلم صلى فاتك ويسجد لطاوه بعد سلام آآ آه، آه، غلي منتو تبان دمان يا فتو غيري نعم ني إيه، مغانا ماي مغانا إيه. ناشي يو يرجو ويجلسو آه، بني بني شين يرجو ويجلسو ولا يضيف إليها أخرى sai dai na ce dai ba zai karo raka ba a kai wa dayo da in yi bihu ila shayan yi wala ya bihu kamar maganar nan ne na alari wala ya bihu saboda ai kofi ne daban-daban ehm, kaga ai mai alari bayan na cewa sallah farilla eh, sallah na fila kamar ta farilla ce idan fi shi masai ita na fila duk yayin da ka kana ka karo daya misalin kana na kaza ka je kana sai ka karo wata su zama sun cika amma farilla ko duk yayin da ka tuna dawa za ka yi ba inda ka far ƙari ne dawa za ka shi ne wannan matsalar Na komai ya fito fila ko ana eh wala yurifu shina kace wala kala ya kamata dai mu san yadda za mu mu sai maka irin tamu <laughs> na kana ya kana na kana na ko ikan zo maka gilas yawwa <laughs> gaskiya ne yawwa wala yurifu dole ka fa ka fa lamalin eh? لا ولا يضيف إليها آخر يو ولا كما أي ناكا كان بيجين ولا بيكي نامو أنا قد أعدت بيجين ولا يكي نامو <laughs> قال وإن كان لم يصلي من الخامسة إذا يضم بيت الله بيصلى تنبا إلا أنه ركع وانت هنا sai da ya sallah ta biyar ɗin ta cika ya yi sujada to bai kai ga haka ba ya yi ruku'i wa jada sajada kan a ga ina tsakiyar raka shi ma raja a aidan ta gaba da ce bari ki kuma karuwa daga can a nafila za ta yi mu sai kudura raka ko zai ci kasa ta ba zai fita ba to amma wannan sai dawo raja a Ka aidan fajalasa jada sajada ka sahwihi na eh, ba zai kawo ba ita ma ta farko ma bai karfa ba a wannan ya yi rukuyi ya yi sujada ɗaya ko kafin wannan sai sai kana aika biyarki zai zama sa kawai bai karo ɗaya sujada ma aiki kasa ta zama kaza ba sai zauna kawai a katun da wannan kaga ya zama zada kuntu a ra'aita limaman ba ni labari liman ne saha وانتم يصلى في كريم لمن يرب كنا فصلى خمسا سيصلى في الير فتبعه قومه متنسس كبش من من خلفه يقتدون به وقد عرفوا صحوه سن صدقيني إني وقومون صحو بصحوه وسوء صرف كنا بلقنا صحوه وقومون قعدوا ولم يتبعوه هذا معنى لنا قال يعيد من تبعه عامدا هذا إليه دقنقا يا فنك عاليني يبيك سكك عارة والناس يا فاكه الله قوات يواني هذي وانت وقد تمت صلاة الإيمان انت قصلنا الإيمان تايلي Wasalatu da sallar man ittaba'ahu wanda bi shi ala ghairi ta'ammuli shi ma sallar ta yi wa salatu man qa'ada wa lam yattabi'hu da sallar wanda ya sani yake din sa ya san azumi shi ma sallar ta yi wa yasjudu al-imamu li sahwihi gaba da imamu sai ya sujada da rabkana fa da rabkana fa ومن سها ومن سها بسهوه كم Eh, eh, haka wanda ba yi rafkana da rafkanan na din ko da shi bai zo lokacin rafkanan ba wa saha wa ma saha bi sahawihi eh, bi sahawihi sajada sun ibadat salami na ku masu jami'ai ce eh ah. wa yasjudu al-imamu da ke so da kan ku karfa آه،, آه ويسجد الإمام إيه, إيه جبا يو ما سها بسهوه كو إيه جبا شي كنا سجدتين بعد السلام ويسجد معه زي سجد تعالى من لم يتبعه على سهوه وعند ما بيبيش عرب كنبا شين إذا فعل إمامه مشي آه، ما موشي زي سجد درقنا الإمام wala yukhalifu al-imama sakin layi ne na na ku ina sakin layin ki? ban ma ja to mu da mata da guda biyu قال ابن قاسم رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه ma ju'ila إنما جئل الإمام ليؤتم به gaskiya ne ya kamata an hada shi da wancan mu fa'ala man khalfal imami ya wajaba wanda ke kan liman من لم يتبعه وردا باي بيوشي وقع ادا ان يسجد مع الامام كل اجيب يا رخصان با دون يسو يسجد على في تهوه وان لم يسو قال اجيب يا رخصان قال وقال بغي شهاد في من لم يسهو وانا وجد بير الصبر مع الامام وقد فعل الامام فسجد فعليه ان يسجد مع الامام dole ya ji man sai su ga tare da shi ba dai ba zai bi shi akan wasu ba an na anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ina ma ju'ila al da li yutabba bihi bin haythu min hadisi ibn wahab an yi wani yunusa an shi shihab to nan ni lai eh